shekara ta hijira ta annab sallallahu alaihi wasallam ta 430 ranar da ta yi daidai da ashirin da nawa da tara na ga watan takwas na shekara ta 2009 ta miladiya yau za mu tashi aya ta 152 a cikin karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran Ah, za mu fara amma kuma yadda aka saba koyaushe da amsa tambayoyi tambaya ta farko wannan yana tambaya menene hukunci akan macen da ta auri kirista alhali tana musulmi bai halatta a mace ta auri kirista ba a domin allah maɗaukakin sarki ya ce lahun na hillun lahun wa lahun ya na lahun su matan musulmi ba halaliya ba ne ga wato mazaje kafirai haka zalika mazaje kafirai ba halal ba ne ga mata musulmi don haka halaccin da aka yi ya tsaya ne akan kawai musulmi namiji ya auri mace wadda take kirista ko bayahudiya akan ba majusiya akwai saɓani akwai saɓani akan ba majusiya duk da waɗansu duk da sahabbai suna ganin ya halatta ma mutum ya auri ba majusiya wato mai addinin zaradashta shine zoroasta amma namiji kirista ko ba yahude ya auri mace musulma wannan bai halatta ba saboda Allah ta'ala ya ce walan yaj'alallahu lil na 'alal na sabila Allah ba zai sanya tafarkin rinjaye ga kafirai akan musulmi ba to tunda kuwa a cikin aure namiji shine a sama idan namiji ya auri mace kirista wato ya zamanto an sanya wato tafarkin rinjaye ga kafiri akan musulmi saboda haka wannan bai halatta ba irin wannan aure idan aka bata shi za a idan bisa jahilci ne in bisa jahilci ne ta yi kenan sai ta tuba zuwa ga Allah idan kuwa ta yi ne da saninta to duk zaman da take yi tare da shi zaman zina ne kuma 'ya'yan ba za su zamanto halaliya ba ba za su zamanto ba za su 'ya'yan halal ba domin aure ne wanda yake shari'a ta bata shi eh wannan ba zai warware mata imani ba amma tana cikin sabon Allah tana cikin sabon Allah ko amma wannan ba zai mai da ita ta zamanto kafira ba tana sallah tana azumi ta da azuminta wannan daban sannan kuma tana saba ma Allah da abin da take yi wajibi ne ta tuba domin ana ji mata tsoron cewa in bata tuba ba za ta mutu ba a cikin musulunci ba kamar yadda yake akibar kowane zunubi kowane laifi mutum ya dawwama akai bai tuba ba ba shi kuma da niyyar tuba ana ji masa tsoron mummunan karshe Allah ya kyashe mu to ai su ba mushrikai bane al-mushrikina wal mushrikat a istilahin al-qur'ani sune ba ahlul kitabi duk da ahlul kitabi suna shirka amma Allah ya bambance tsakaninsu yace lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina kaga an bambance tsakanin su tare da cewa duk kafirai saboda haka ayar da tace wala tankihul mushrikati hatta yu'min wannan akan mushrikai mata mushrikai haka da wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aurar ma mushrikai matan ku musulmi har sai sun yi imani wannan akan mushrik akan jinsin mushrikai a cikin kafirai sune wanda ba sa bin addini na addini da yake da littafi daga Allah amma waɗanda suke ahalul kitab tare da cewa kafirai ne tare da cewa suna shirka Allah ai ya san cewa suna shirka har ya faɗa ma a cikin littafinsa laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam amma duk da haka yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu min al-mu'minat wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum yace an halatta muku auren katangagun mata daga cikin muminai daga kuma mata waɗanda suke daga cikin ahlul kitab wanda aka ba su littafi kafofu wannan ayar nassi ce da ta dauke khilaf akan wannan matsala wannan yace na ji wasu malamai sun ce baya halatta a karanta addu'a da tartili kamar yadda ake yi wa alkur'ani kuma wasu malaman sun ce ba laifi don allah malam a yi mana ƙarin bayani eh waɗansu malamai kamar yadda sheikh bakar abu zai allah ya ji ƙansa ya faɗa a cikin tafsirin du'a ya ce yana daga cikin abin nan yana daga cikin bida'an bida'ar wato da ake yi wajen sallar tarawi. yin addu'a da tartili wato da waƙa da sanya ƙa'idodin tajwidi a cikin addu'a ɗin tunda maksudi na addu'a shine a tabarro wato a ɗaukaka wato a kaskantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala waɗansu kuma suka ce to ai maganar larabci aslan maganar larabci yin maganar wato idgham da da gunna a cikin asalin maganar larabci yake saboda haka idan mutum yana magana don ya sanya ka'idodin tajwidi a cikin addu'a babu laifi a ciki wannan tunda matsala ce wanda yake babu nasi a kai alhila a cikinta sa'il wallahu ta'ala ala. wannan ya ce mutum ne bai ankara ba sai ji an yi kiran sallar asuba ya iya ƙara mintuna biyar domin kammala sahur ɗinsa a ba zai iya ba ba zai iya ba daga ya ji an yi kiran sallah sai ya haƙura sai ya daina cin abincin nasa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce sayyidina ali ya ruwaito cewa idan aka kira sallah alhali wato kwano yana hannun mutum to kada ya ajiye har sai ya gama hajarsa wato kwano yana hannunka kana shan ruwa sai ka ji an kira sallah to ka karasa shan ruwan ka aje amma ba kana ji an kira sallah sai ka je ka bude kwanan ba ko sai ka je ka dauki kwano. akwai bambanci tsakanin abubuwa guda biyu da aka fatuwar malamai na wannan zamani su shaid ba su malamai dai waɗanda suke a an yi musu shaida da iliminsu da tsoron allansu da kuma wato tarurrukan malamai wato kwamitoci na fatawar na kasashen musulmi akan wannan suke cewa daga zarar an san inda ka tabbatar cewa lada ne baya kiran sallah sai alfijir ya hudu yana amfani da lokacin sallah da ya ce ga lokacin da alfijir yake ketowa lokacin da zai kira sallah to daga ya fara kiran sallah sai ka daina cin abinci ba za ka ce za ka jira sai ya gama kiran sallar ba ko kuma sai ka gama abin nan kamar yadda ya ce ka ɗan ƙara mintuna biyar ko mintuna biyu ko minti ɗaya ba za ka ƙara ba na eh yawancin ai kalandar yawanci a lissafin da ake yi na lokacin sallah a bisa tafiyar rana wanda yake nuna lokacin hudowar alfijir haka ake tafiya kuma babu laifi a aiki da su shi ya sa ne za ka ga a yawan jaba a rinka kada mutum ya dogara da kalandar minti goma kafin lokacin to mutum ya kama bakinsa minti goma kafin lokacin idan da kamar a ce ladan yana duba lokacin sallah yana duba lokacin hudowa alfijir an san daga zarar alfijir ya hudo sannan zai kira sallah to wannan sai ka yi itimadi da shi amma wannan abin na lissafin lokaci tunda yana bakin lissafin lokaci din yawanci zai iya zamantowa kafin ko bayan shi da 'yan mintuna kaɗan don su kansu suna cewa yawanci wato a wato a isaba daidai ɗin wannan lissafin ka ƙara minti hudu zuwa biyar ko ka rage ba abu ne abu da abu ne wanda yake na lissafi wanda yake kuskure zai iya shiga cikin lissafi to don haka ne ya kamata a rinka ihtiyazi kafin lokacin alfijir ya keto yanzu kamar yanzu an ce alfijir yana hudowa karfe biyar saura minti shida to kamata ya ce tun biyar saura kwata tun biyar saura kwata a ce mutum ya kama bakinsa saboda wajibi ne a yi fi, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto domin a kamanta umarnin Allah na cewa a cika azumi kamar yadda Allah ya umarni da shi a hmm. ah, akwai bambanci shi ɗaukan azumi lissafin tafiyar wata ne shi ko lokutan sallah lissafin tafiyar rana ne lissafin tafiyar wanka shine annabi tafiyar wata shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ma yin lissafi anan ba ma yin lissafin falaki yace ash-shahru hakada wa a kan a ash-shahru ce. amma a kan lokutan sallah kaga duk lokutan sallah da tafiyar rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa az-zawal hudowa al Macewar faduwar rana tsawon inuwa daidai da tsawon inuwa ta zama to daidai da tsawonka ko ta zama to biyun tsawonka duk tafiyar rana ce Macewar shafaki to shi yasa za a iya yin lissafi a nan wajen malamai suka ce za a iya yin lissafi a wannan domin shi asali ma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ai lissafi ne na tafiyar ya kayyade shi da tafiyar rana wanda yake kuma za a iya lissafa shi amma hudowar amma dangane da daukan azumi ko aje azumi ya ƙayyade ne da an ruɓiya gani da ido sumu li ru'yati wa afṭiru li ru'yati dole sai an gani saɓanin lokutan sallah lokutan sallah ba a ce dole sai ka zo ka ƙiyasta ka ga zawal ya yayi daidai ba in aka yi in ka sani da lissafi za ka iya aiki da shi a nan wannan ya ce shi mala ya halatta mutane su taru a guri ɗaya a lokaci ɗaya su soke alkur'ani don neman lada ko tabarruki a allah maɗaukakin sarki a man sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito suna cewa akwai addu'a mustajaba yayin saukan alkur'ani a haɗuwa domin karatun alkur'ani wanda ya zo a cikin sunna shine a hadu domin koyon karatunsa ko kuma a haɗu wannan ya karanta sauran suna ji wannan ya karanta sauran suna ji amma haduwa da ni wato domin a karanta a rarraba kamar yadda ake yi wannan bai zo daga cikin fi'ilin salaf ba ba a ruwaito kan cewa suna yin a haka ba domin sauka ce amma ko ba kowa ne ne ya saukar ba kowa yana da juz'in sauka duk da an tara da baki ɗaya za a ce sauka ne to in aka ce an tara da baki ɗaya wannan za ka samu musu wannan saukar wal ilmu inda la'alla Allah matsaukakin sarki ya karɓi kan cewa a sauka in ne su samu addawa mustajaba amma koyaushe alkhairi ya fa a cikin bin wato ɗabi'ar salaf shine zaka zamanto a cikin wato a cikin a cikin tsira ba ka faɗa cikin rigima ba don haka wannan wannan wato wannan al'adar ai tabarruki da abin da ya zo a cikin sunna shine yafi tabarruki da majalisan da ake karatun alkur'ani mutane suna ganin kan ta la'alla wato kamar irin inda za a zo wajen tafsiri ko wajen karatu ai abu ne wanda yake an saba ana yi amma Allah ne kaɗai san irin albarkar da Allah yake sawa a cikin wannan Allah ne kaɗai ya san irin yadda yake karɓan addu'a bayi a lokacin da za su yi roƙi Allah tsakaninsu da Allah ba wanda ya sani ana cikin karatu suna addu'a akan wata biyan su domin a lokacin da ake irin majalisi irin wannan majalisin da ake karatun alkur'ani ake darasinsa kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahamar Allah na sauka mala'iku na zuwa su lullube mutane a wajen inda mala'iku suka zo za su yi ta amini akan addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji karar zakara ku yi Ah, ku roki Allah daga falalarsa domin ya ga mala'ika ne wato ma'ana bayyanan mala'ika za ta sanya mala'ika tun da yana wajen ya ce amin akan addu'a kan kace Allah ya baka falalarsa to ballantana kuma kamar irin wannan waje masallaci da za a ce ba mala'ika ba mala'iku ne ma suke lullube kawo kansu su hau mataki mataki har sai sun kai sama ga runduna ce guda ta mala'iku irin wannan taron shi ne wanda nassi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan falalarsa akan aita tabarruki da shi amma sauran kuwa babu wani nassi a kansa sai dai ka ɗauki adilla amma wanda su ma ɗin kuma idan suka ci karo da cewa fahimtar salaf ba ta kai su ga gano wannan ba sai ya zamanto mafi sauƙi ga mutum ka nisance shi shine fi wallahu ta'ala a hannu. wannan ya ce ya halatta mutane suke warewa suna sallah ba a masallaci ba saboda masallacin unguwarsu ne 'yan bida'a ne a wannan bai dace ba kai sallah tare da musulmi duk da yake suna kuskure duk da yake ba duk da yake akwai wata bid'a da suke akai in dai bid'a su ba kafirta su take ba kai sallah tare da su domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sallah bayan shugabanni da suke bayyana fasikanci kamar hajjaj ibn yusuf an ce shi ne jabberi ne ya karkashe mutane daga cikin su salihan bayan allah an ce shi ne ma ya sa aka kashe sai abdullahi dan umar amma duk da haka su abdullahi ibn umar suna sallah a bayansa sai su je lokacin kwanakin mina su ce in kana son sunna ka fito yanzu ka je a yi sallah a zahar ya fita ya je ya ba su sallah kuma su sallah a bayansa ba su ce tun da waɗannan ba a kan tafarkin sunna suka ɗari bisa ɗari ba bari mu ware mu je mu kyamu mu sallah sun yi sallah a bayansu domin makasudin sallar jama'a shine haɗin kan musulmi musulmi su zamanto ɗaya zai fi za ka fi kyau za ka fi gyara za ka fi inganta kuskuren masu za ka fi gyara kuskuren masu kuskure in kana cikinsu kuna sallah bisa ya zamanto kan cewa ka ware su ka ce kai ba za ka yi sallah ba sai dai idan ya zamanto kan cewa kamar yadda yake faruwa anguwar wato masallacin ya takura ko kuma akwai buƙatar a wani masallacin saboda takurar wancan masallacin ko kuma saboda yawan jama'a to wannan babu laifi ga wato ɗaliban ilimi a halin sunna su ya zamanto su rige su gaggawa su kafa masallaci domin saboda maslahar da za ta biyo in suka kafa wajen yin sallah nasu na cewa ba kawai sallah za a yi ba har da karantar da ilimi har da bayyana alhalalu wal haram idan sallar da su ya zamanto cewar alal misali sallah ce wadda take rukunnan sallah ba za su cika ba kamar ba a karatu sai ka yi kokari ka gyara musu sun za su karbi gyara, in ba za su karbi gyaran ba kuwa to sai ka je wani masallaci wanda yake karatu yake ingantacce saboda idan ya zamanto cewa liman ba zai yi karatu ingantacce ba bai iya karatun fatiha ba sallarsa ba ta yi ba wannan wani abu ne daban wannan wani abu ne daban idan dan shi'a ne ba za ka yi sallah ba idan shi'a suna masallaci ne ba sa masallaci dan shi ba za ka yi sallah a bayan ba domin ba wai dan cewa ba musulmi bane tunda akwai tafsil a cikin dan shi'a hmm, domin shi dan shi'a in yi sallah alwalarsa ba ta ba tunda shafa kafa yake yi sau da haka ba za ka bi wanda ba shi da alwala ba sallah duk wanda ya sallah babu alwala Allah ta'ala ya yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu salata a salata idan a hadata hatta yatawadda to wanda ku yi alwala ya shafa kafa bai wanke ta bai yi alwala ba نتمسكوا ان شاء الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما يكن ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله تعالى ya ci gaba da kissata mana wato abin da ya faru wajen yakin Uhud domin mu izina a mu gane sunnonin Allah tabaraka wa ta'ala a wajen yadda bayansa yake ta'amuli da bayansa musamman wajen fuskar jihadi Allah ta'ala ya ce wala qad sadaqakumullahu wa'ada wallahi lalle Allah ya gaskata muku alƙawarinsa ya cika muku alƙawarinsa ittahsunahum bi idni yayin da kuke karkashe su kisa mai yawa da izininsa wato da taufiƙinsa a farkon yakin kenan a farkon yakin nasara ta tabbata ga musulmi domin an yi yakin da safe ranar asabar har zuwa kafin wato rana ta raba lokacin zawal farkon wuni Allah maɗaukakin sarki ya cika musu alƙawarin Allah me alƙawarin Allah cewa zai taimake su zai taimake su ya ce wa Allah ta'ala ya ce bala in tasbiru wa tattaku wa tukun min faurihim haza يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم wannan alkawari ne da Allah ya musu da sharadi to Allah ya cika alkawarin da ya ba su nasa da ya zamanto suna yin suna yi ma kafirai kisa mai yawa domin shine ma'anar alhas ta usunahum alhas bi ma'ana ai alƙatlul kafir kisa ne yawan gaske domin farkon farawa aka aka rinka karkashe su kafin a ce menene an kashe wajen mutum 25 nasu me wanda yake rike da tutar tasu Uthman wato Uthman ibn Talha daga cikin kabilar Banu Abduddar Mus'ab ibn Umair wanda shi ma dan gidan dan kabilar Banu Abduddar ne dama su Banu Abduddar a cikin tarihin ƙurashi su ne suke rike tuta ɗin ƙurashi za su je yaƙi to don haka a cikin sojojin musulmi sai Allah ya ba da tutan musulmi ga Mus'ab ibn umar shi ne ya rike tuta kamar yadda su ma mushrikai suka ɗauko Uthman ibn Talha daga Banu Abdiddar yake rike da tuta su ne suka soma aron gama Mus'ab ibn Umair ya kashe shi da ya kashe shi haka aka rinka bibiyan su da kisa har ya zamanto suka arta suka gudu suka dangana da wajen Madina saboda irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya sallaka muminai a kansu Allah ta'ala ya ce ya cika muku alƙawarinsa al'awarin Allah na taimako ya cika muku shi hatta idan ka shirtu har sai da kuka kuka kare har sai da kuka ya tukuna wa tanaza'tum fil amr kuka yi saɓani kuka yi jayayya a cikin al'amarin a cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu suna cewa umarnin da ake nufi a nan shine umarnin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ma maharba ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Jubair su su hamsin a wani ƙaunin a ce arba'in a wani ƙaunin a ce hamsin suna kan wannan ɗan dutsen da yake wato a arewa da dutsen Uhud wanda ake ce masa jabalin Roma dutsen maharba suna kan dutsen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabrahu kada ku bar wannan wajen kada ku bar wannan wajen ko an yi nasara a kanmu in kun ga mun yi nasara kada ku sauko idan kun ga an yi nasara a kanmu falatu inuna kada ku taimake mu ku kyale ne. kada ku bar wannan waje hatta a ƙola laku har sai na gaya muku ku bar wannan ku sauko to sai suka yi saɓani waɗansu sai suka ce ai an gama yaƙi an gama yaƙi mu sauka mu ma mu je mu kwashi ba. abdullahi ibn jubair ya ce yanzu kun manta da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato suka so majayayya tsakanin su mu je waɗansu na cewa kada ku je shine wata naza'atun fil am kuka yi jayayya a cikin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa asaitum kuka cike zuwa da saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kuka saba min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so Shi ne nasara kuna ganin kun samu nasara sai kuma kuka sa a cikin wannan akwai da Allah ya ce min ba a arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so akwai ishara akwai darasi babba ga musulmi cewa yayin da ka samu abin da kake so to lokacin da ya fi komai cancanta ya zama to baka saba ma Allah ba kada farin ciki ya dauke ka ka wuce iyakar Allah ka manta da Allah wato bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so cewa me dai ake nema an yaki ba nasara ba to gashi kun samu nasara dan an ce har ana ganin matan Quraysh ana ganin wato ana ganin wundayensu saboda sun janye zani suna hawa dutse domin su gudu kar a kama su kaga kenan yaƙi ya yi wato karaya ta yi karaya sun san cewa an riga an gama samun nasara to sai suka ɗauka kan cewa ai shi kenan an gama yaki dama umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na lokacin yaƙi to sai suka saba suka suka saba ma umarnin suka manta da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu minkum man yuridu dunya daga cikin ku akwai wanda yake son duniya wato wanda yake son wanda yake son ya samu ganima wa minkum sune waɗanda suka sauko kenan suka saba umarnin wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda yake shi lahira yake nufi irin su abdullahi ibn jubair da shi da mutum goma sha biyu da suka tsaya suka ki motsi suka ce za su tsaya kan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa san ganima ba sa san samu wani abu na nasarar da aka samu kamanta umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shine manufarsu to Allah ya ce daga cikin ku akwai irin waɗannan thumma sarafakum anhu sannan sai Allah ya sarrafar da ku daga gare su wato Allah ya dora su akan ku da su shi ne Allah ya ɗora ku a kansu to in sai Allah ya ɗora su a kanku ya ɗauke ƙarfin naku daga gare su ya sallaka su a kanku liyabtaliyakum domin ya jarabe ku ya muku jarabawa ku ɗanɗana ku ji yaya ciwon saɓa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya raɗaɗin saɓa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wala kad afa ankum amma Allah ya muku afuwa duk da kun saɓa ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya muku afuwa wallahu bi fadlin ala mu'minin Allah ma abucin falala ne ga mu'minai mu'minai yan gashin Allah ba su tuba ba Allah ya musu afuwa dan ba baci tuba ba bai ce ku tuba kun tuba sannan yayi muku afuwa ba sai ce wala kad afa an ku yayi muku afuwa wannan yana daga cikin wato yana daga cikin a wato gatan da Allah ya yi mu'minai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayyana shi a cikin wannan aya to yayin da wannan abin ya faru da suka sauko daga wannan dutsen khalid ibn al walid lokacin nan ba musulmi ba ne bai musulunta ba yana ja kun san an ce yana almaimana ko yana gefen daman sojojin mushrikai dama wato inda ake yin soja wanda suke 'yan kas su ne a tsakiya gefen dama mahaya gefen hagu mahaya sannan daga baya masu kibbau masu kibiya daga maharba daga baya ake sa to shi Khalid ibn al-Walid bai shiga yakin ba saboda dama duk wanda yake gwani wajen yaki baya yaki baya yaki wato da hannunsa da kwakwalwarsa yake yaki baya yaki da zuciyarsa da kwakwalwarsa yake yaki jira yake shi din da ake yakin nan idansa yana kan waɗannan waɗannan maharban da suke kan wannan dutsen ya san cewa ba yadda za a yi kewo ta baya ya musu ɗaukan da ba a tsammani in dai inda maharban suna nan za a yi musu ruwan kibbau saboda haka bai shiga ba amma yana ganin sun sauko sun tafi wajen ganima waɗanda suka yi saura ba su da yawan da za su iya maganin su sai ya kwashi mahayan sai ya kwashi wato abin nan a mayaƙa tarin da ke kan doki suka zo suka hau kan dutsen nan suka karkashe suka kashe Abdullahi ibn Jubair da mutanensa sannan suka farma musulmi ta bayan shi to shi ne sun masarafa kuma an sai Allah ya sarrafa da ku daga gare su a lokacin nan to shi ne fa musulmi suka cakuda suka rude yayin da ya zama tokan kan cewa aka far musu ta baya ba sa tsammani ba sa tsammani lokacin hankalin su baki daya ya tafi wajen kwasar ganima domin an samu ganimar yaki kafirai sun zo yaki kowa da irin shirin da ya zo hmm? da akwai mai takobi na mai madaukar takobi ta zinare akwai mai damara ta zinare ko azurfa akwai mai silke wanda yake silken nan mai nauyi wanda yake ba da sauki ake samun yin silke ba duk akwai waɗannan abubuwan saboda haka suna suna so su zo su ɗauka sai Allah madaukakin sarki ya nuna musu mummunan aƙibar saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mas'ud yana cewa bai taɓa tsammani a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda yake manufarsu shine duniya ba sai da wannan ayar ta sauka wanda ya nuna cewar mumini zai iya zamantowa mumini ne sadiqul iman amma akwai wani abu na dan son duniya tare da shi wannan kuma zai cire shi daga tawa mumini ba wannan abun ya samu da sahabbai amma Allah ya ce yayi musu afwa yayi musu afuwa akan wannan saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam inda dan karkata zuwa ga duniya yi musu afwa duk akan wannan to saboda haka don haka ka dai wannan idan wannan ya faru ba abin wato a idan wannan ya faru ga mutum to kasancewa kai mai rauni ne sai ka koma ga Allah sai ka koma ga Allah kasancewar Allah zai iya jarabarka da wannan in Allah ya jarabe ka da wannan to maganin wannan ka koma ga Allah to wannan Allah madaukakin sarki yayi haka ne ya sallada kafirai a kansu bayan da su ne suke da nasara Allah ya juya abin ya zamanto cewa yanzu su ne ake karkashewa liyabtaliyakum domin ya jarabce ku domin ibtila'i Allah yana da hikima a cikin dukkan abubuwan da yake yi sannan faɗin Allah ta'ala da ya ce min ba'di ma arakum ma tuhibbun domin ya girmama abin da suka aikata cewa sun saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun bayan sun ga Allah ya cika musu alkawari wanda yake ya fi komai wannan girma ya fi komai girma kun ga cewa Allah ya cika muku nasa maimakon kuma a lokacin ka zamanto kan cewa mai daɗa tsare haƙƙin Allah sai ya zamanto kan cewa ka saba ma Allah wannan ya nuna wato girman sabo yayin da ya zamanto mutum yana cikin ni'ima yayin da Allah ya ni'imta ka ko kuma yayin da kake roƙo Allah ya baka Allah ya baka to a lokacin da in ka saba ma Allah wannan ya fi komai girma saba sau da haka ina mutane wanda yake za a ga an wajen neman biyan bukata wajen neman samun bukani ko wajen neman samun wani abu na duniya yayin kuma da aka samu duniyar sai ka ga wani sabon shaidantaka da da ba a yi sai ga an kirkiro ta to wannan yana da haɗari a cikin rayuwa yana da girma shi yasa ne Allah ya tambihi gare mu dan ya sanar da mu kan cewa yayin da kaga abin da kake so to lokacin da ya dace kuma ka zamanto mai kiyaye iyakar Allah mai tabbatar da da'ar Allah sannan cewar kamar yadda muka ambata wala walaƙad afa ankum Allah ya muku afwa wannan dalili ne akan cewa Allah yakan yafe ma ashabul kaba'ir ba tare da sun tuba ba mun san wannan matsala ce wadda take matsala ce ta saɓani ko da yawa malamai suna cewa duk hadisin da ya ce idan mutum ya yi wani abu za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa ana da yawa malamai sukan ƙayyade shi da cewa saza'ir ne ƙananan zunubai ban da manya to waɗansu malamai sun ce akwai laifin da idan ka yi akwai aikin da idan ka yi shi in allah ya yafe maka hatta manyan zunuban ma zai iya yafe maka daga ciki kamar hajji kamar hajji Allah ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya alhajjul mabrur zai dawo daga zunubansa kamar randa man hajja wa lam walam wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladar ummu wanda ya hajji bai yi rafasu ba kwarkwasa da zantuttukan batsa bai yi fasikanci ba zai dawo daga zunubansa kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi to kaga zahirin wannan hatta manya manyan zunubai to ɗaya daga cikin abin da yake nuna wannan ma shine wannan aya Allah ya ce yayi musu afwa gashi abin da suka yi min ka ba irin duro saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin manyan zunubai amma Allah ya ce ya musu afuwa ba tare da sun tuba ba saboda haka kenan kaga ya kamata mutum koyaushe ya rinka kudayin kyautata ayyuka manya-manyan ayyukan ibada ya rinka yin su domin baka san cewa hatta babban zunubin ma da ka tuba daga gare shi Allah ya karɓi tubanka ko Allah bai karɓi tubanka ba amma in ya zama to ka dage akan ayyuka na gari sai ka gawa, albarkacin waɗannan ayyuka na gari Allah ya maka afuwa akan miyagun zunubanka Allah ya mana afuwa kuma Allah ta'ala ya ce wallahu zu fadlin ala mu'mini Allah ma abucin falla ne ga mu'minai wannan dalili ne cewa ko da mutum ya aikata babban zunubi wannan ba zai fitar da shi daga cikin da'irar mu'minai ba mu'mini zai iya aikata babban zunubi domin abinda abinda abinda wannan abin da ya faru a ranar yaƙin Uhud yana daga cikin kaba'irin duru saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace kada a bar wannan wajen amma kuma gashi Allah ya kira su mu'mini ya kira su yace shi ma abucin falala ne ga mu'mini wato suna nan dai a mu'minan su na'am wa la tanuna ala ahadin wa والرسول yad'u أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير Allah ya ce na, ku tuna yayin da kuke gudu gudu kuna hawa kan duwatsu domin gudu daga yaƙi yayin da Allah ya ɗora kafirai a kanku wala talwuna ala ahadi ba kwa waiwaye ya zuwa ga wani war rasulu ya kun fi ukhrakum ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku a bayan ku wato hakkun wuce shi ku da ya kamata ku san ku da ya kamata ku to ku ne kusa da abokin gaba amma kun kyale shi shine makusanci da abokan gaba yana kiran ku amma ban fa waiwaye yana cewa ilayya ibadallah ilayya ibadallah Allah ya ce fa athabakum ghamman bi gham sai Allah ya muku sakayya mummunan sakayya ta bakin ciki akan bakin ciki bakin cikin cewa kun rasa bakin cikin cewa kun rasa ganima da bakin cikin kan cewa kun dare da bakin cikin kuma cewa kun ji labarin an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sa muku bakin ciki akan bakin cikinku likai la tahzanu ala ma fataku Allah ya yi haka ne domin kada ku yi bacin rai kada ku damu akan abin da kuka rasa na ganima wala ma asabakum wala akan abin da ya same ku na karkashe yan uwanku musulmi da ji muku ciwo da aka wato ya zamanto wannan ya sanya ku abinda da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku ya yi ne domin ku sami wato horuwa akan yin haƙuri akan yin haƙuri ku ji ɗacin ibtila'i ku ji ɗacin jarabawa domin kada ya zamanto cewar abinda kuka rasa na duniya ko kuma raɗaɗin ciwon naku shine zai dame ku a'a ku zamanto wato ku rinka tunanin irin baƙin cikin da ya same ku na kan cewar da ga halin da kuke ciki ga kuma yanda yanzu kuma Allah maɗaukakin sarki ya zo ya juya al'amari a kanku wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa Allah mai bada labari ne ga abin da kuke aikatawa wato wani ya ɗaya daga cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala domin ya san ya san Allah madaukakin sarki shine ya san abin da ke cikin zukata shine ya san dukkan halin da ake ciki dan haka Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan domin domin wato ya zamanto yayi horo mai tsanani akan musulmi horo mai tsanani akan musulmi wanda zai sanya su su ɗanɗana zafin wa manzan raɗaɗin saa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu a wata fassarar waɗansu sun ce fa akabakum ghamman bi gham Allah maɗaukakin sarki ya wato yi muku mummunan sakamako na baƙin ciki akan baƙin ciki suka ce ba ɗin sababiya ce ai fa akabakum ghamman بسبب ظنكم رسول الله sallallahu alaihi عليه sai muku sakamako da bakin ciki saboda bakin cikin da kuka sanya annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa kun saba umarnin sa kun dare kun zamanto da sanadiyar abin da kuka yi an karkashe sahabbai masu yawa a wajen wannan yaki an jima masu yawa ciwo na'am أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون يقولون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما فيه يوقص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الله يتي ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنا sannan Allah ya saukar muku da aminci min ba'dil ghammi bayan wannan bakin cikin da kuke ciki bayan wannan bakin cikin da ya same ku sai kuma Allah ya saukar muku da aminci nu'asan wannan aminci shine gengede yaghsha qa'ifatan minkum yana kama ta'ifa sashe daga gare ku wannan gingadin yazo ya same su wato ba kowa ne ya gingadi ba wato ana cikin wannan rudin an rude na masu gudu na gudu masu dawowa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na dawowa an rikice wato an rikice a cikin wannan rikicin ne ma har musulmi ya to suna kashe junansu dan a cikin wannan lokacin ne Hudhaifah bin al-Yaman da shi da babansa yaman ka yana ganin babansa yana cewa haza abi yaman haza abi yaman wannan babana ne amma musulmi suka kashe shi ba su sani ba yace ghafarallahu lakum Allah ya yafe mu? domin ba su sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya diyarsa hudayfa yace a'a baya bukata yi sadaka ne ta ga musulmi a cikin wannan rubin da ake ciki to sannan sai Allah Allah ya sauka ka gani duk da kudurar Allah ce ka duba yadda Allah madaukakin sarki ke juya abubuwa cewa al'amarin halitta baki ɗaya a hannun Allah yake ana cikin wannan sai Allah ya saukar da aminci shine bacci bacci ana cikin yaƙi bacci ya samu mutane da ya samu waɗansu daga cikin abu talhatal ansari ya ce ina cikin waɗanda suka yi bacci har takobi na faɗuwa yake in kama shi in sake gingiri takobi na ya faɗi in kama shi Zubairu ibn al yana tare da yana cikin mutum goma sha biyu da suke tare da annabu, sallallahu alaihi wasallam shi ma yake haka yi wannan gangan amma mu'mine kawai wannan gangan ya kama mu'mine na gaskiya akwai hikimar Allah a cikin wannan dama shi bacci din nan da Allah yake aikowa kamar yadda ya aiko musu lokacin yakin badar ne wanda ya ba shi ne ya saukar musu da sakina da tsohon zuci sirrin da ke ciki shine yayin da ake cikin wannan tsananin na yaƙi. abokan gaba suna neman ka a ce kuma kana bacci to kaga yayin da ka farka za ka san cewa tabbas Allah na tare da kai domin gashi kana bacci amma Allah bai sallata su akan bai sallata su akan ka ba to wannan sai ya tafi da tsoro sai a samu amincin zuci sai a samu fiƙa da aminci da cewa Allah na tare da mu to wannan dama shine hikimar Allah a cikin wannan da ya saukar da baccin da suka farka shikenan kuma sai suka mai da ɗauki akan kafirai wanda a wannan lokacin ne a wannan lokacin ne suka fuskance su wanda domin gabaki ɗayansu sai suka yi ɗauki kan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ja baya cikin ashirin wato yana nan a wani loko daga cikin dutsen Uhud wanda idan ka kai a ƙarshen lokon za ka kai ya zuwa ga kogo inda aka je aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam aka wanke masa ciwon da aka ji masa a lokacin da aka ji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo ibnu qami'a ya dauki dutse ya jefe shi wanda wannan dutsen ya san ya karya wanda wannan dutsen ya rotsa kwalkwalin hular sa har sarƙa biyu ta kafi a ciki utubata bin abi waqas dan uwan sa'ad ibn abi waqas shi ma ya dauki dutse ya jefa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya karya wato sa fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi jinajin ya fada cikin rami da sayyidina ali da talha bin ubaidillah suka ɗauko shi man sayyidina ali ya kama hannunsa talha ya cicciko shi suka fito da shi domin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ilayya ibadallah mushrikai sai suka san ba a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka mai da karfin su gabaki daya akan sa al-ansar da suke tare da shi daya bayan daya haka haka aka rinka kashe su talha bin ubaidillah haka ya rinka kare kibbau daga annabi sallallahu alaihi wasallam da hannunsa sai da aka yanke masa dan yatsa har ya ce has da aka yanke masa irin wash din nan da larabci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce da ta ce bismillah da ta ga mala'iku sun zo sun ɗauko ta sun dawo da ita sahabbai sune su amma sai da sai sahabbai sune su suka kama suka suka daure masa hannun talha lokacin da ya shanye ya to ya shanye baya iya motsa shi saboda kare annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn abi waqqas yace a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kanshe ni da iyayensa yace irmi fidaka abi wa ummi kai harbi iyaye na su zaman tofi biya a gare ka yana zaro kibiya yana bashi shi kuma yana harbawa to a cikin ana haka din ne sai uba dama akwai wani kafiri da ake ce masa ubayy ibn khalaf ba umayyah bin khalaf ba ubayy ibn khalaf al-jumahi ya ce shi ya sha alwashi sai ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shigar yayi shigar silke da kwalkwali duk ya rufe jikinsa ya taho ya ce zai kashe annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan wani daga cikin ansar ya zabura zai je ya kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi yana kishin gide a cikin kogo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko ya ce akwai wata harba wato irin karamin mashin nan na auzunawa a tana hannun wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya jijjiga ta da ya jijjiga ta sahabbai suka ce wallahi jijjiga wannan ta ba mu tsoro muka tarwatse kamar yadda za ka ga wato kuda yake tarwatsewa daga jikin doki idan ya irin girgizar nan haka muka tarwatse saboda tsoro yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jijjiga harbar ya kalli a daidai makogaransa akwai waje wanda yake silken nasa bai rufe ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya saiti ya cike shi da ita nan da nan ya yi juyi ɗaya bayan ɗaya daga kan dokinsa ya faɗi aka zo ana aka ɗan uwansa suka ɗauke shi suka ce ai babu komai babu jini babu jini ba abin da ya same ka ya ce ina ai ko da koda ice ne ya soke ni tun da ya ce zai kashe ni wallahi sai na mutu haka ɗin ku ya faru ya mutu ila jahannama wa bi'sal salmasir Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ishtadda ghadabullahi ala rajulin qatalahu nabiyyun biyun yadihi fi sabilillah fushin Allah ya tsananta akan dukkan mutumin da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kashe shi da hannunsa a wajen jihadi fi sabilillah washtadda ghadabullahi ala qaumin admaw wajha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka yi fuskar annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jinajina shi yasa da shi utbata bin abi waqqas da shi ibnu qami'a ba wanda ya musulunta daga cikin su suka mutu kafirai to lokacin da da amincin Allah ya sauka na wannan gyangyaɗin da aka yi da suka farfaɗo shine kuma hankalinsu ya dawo jikinsu sannan aka samu aka yi ɗauki aka kai ɗauki har aka har ya zama kan cewa kafirai ja baya da annabi sallallahu alaihi wasallam din yake yi masu bin sa din tun suna bin sa ya zama to sun tsorata suka arce suka gudu ya zamanto Allah madaukakin sarki ya takaita musibar akan musulmi to kamar yadda Allah ya ce yaghsha fa'ifatan minkum wannan gengedin ba duk ya samu ba ba kowa ne ne wannan baccin ya ɗebe shi ba waɗansu ne daga cikin musulmi masu gaskiyar imani shi yasa sai Allah ya ce wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yanki daga cikin ku kuwa rayukansu su ne suka dame su tunanin kansu kawai suke tunanin tsira tunanin gudu ba sa tunanin me ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yabunnuna billahi ghairal haqq suna yin zato ga Allah zato wanda yake ba na gaskiya ba vannal jahiliya irin zaton jahiliya wato mummunan zato kenan su ne ma Allah mummunan zato su ne ma Allah mummunan zato kamar yanda suna zaton cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai ba za su dawo gida ba dama wannan shine illar rashin imani da rashin ba. imani shi ne yake tabbatar da mutum akan diga-digansa, amma in babu imani daga zarar an ga kaga kaya kaya shikenan sai ka ce a ah, to ka gani dama wani dama fa shikenan gara kowa gara kowa kawai kowa mai kanmu kawai suna ganin wannan munafikai sai suka sai suka so mummunan zato ga Allah ina nasara hmm? ina nasara ina gaskiyar annabci ina cewa Allah yana taimakon mu'minai ina cewa Allah yana taimakon annabin Allah duk ina abin yake to shine zannal jahiliya yaquluna na lana min al-amri min shay suna cewa ina taimakon da aka ce za a bamu hal dinnan lil inkar ne tambaya ce suke ta inkari ina taimakon wato ba wani taimako da aka yi mana ai malana min al-amri min shay al'amarin taimako da aka yi mana alkawari bai zo mana ba kamar yadda suka rinka faɗa a yakin ahzab ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura Allah da manzansa ba abinda da suka yi mana alkawari da shi face rudi rudan mu kawai aka aka ce mu fita mu je za a taimake mu nasara za ta zo kuma ga abin da ga ga abin da muka kare da shi to Allah ya nan ya tona asirin su zununa billahi ghayra alhaq dhanna aljahiliya yaquluna hal lana min al'amri amri min shay Allah ya ce kul ce ne musu kai mai musu da matani innal amra kullahu lillah al-amrun gabaki daya a wajen Allah yake kul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak suna ɓoye abin ke cikin zukatansu abin da ba sa bayyana maka suna ɓoyewa a cikin ransu abin da ba sa bayyana maka domin wannan in ba Allah ba zai faɗa wa mutum zaton mutane zancen zuci ne amma Allah ya tona shi shi ya sa Allah ya ce yukhfuna fi anfusihim suna ɓoyewa a cikin zukatansu ma la yubduna lak abin da ba sa bayyana shi gare ka يقولون لو كان لنا من الأمر لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا suna cewa da al'amarin taimakon Allah ya kasance a gare mu ma qutilla hahuna da ba a kashe mu anan ba da an ba mu nasara da mu ne zamu da mu ne zamu karkashe ba mu ne za a karkashe mu ba to sai Allah ya ce ga wani radda qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila mabajihim ce ne musu da kun kasance a cikin gidaddaginku kuna cikin gidajenku labarazal ladina kutiba alaihimul qatl da waɗanda Allah ya rubuta musu cewa ƙarshen rayuwarsu kashe su za a yi da sun fito ila him ya zuwa ga makwancinsu inda Allah ya ce anan za a kashe su da sai sun zo kaga mutum kana ta tanadi kana ta tanadi domin tafiya neman amfani domin ka tafi domin neman wata biyan bukatarka nan ko kana tafiya ne zuwa kabarinka mutum ya tashi da sassafe da asusuba yana ta shiri zai tafi akan wata muhimma tasa nan ko duk wannan shirin da yake zuwa ga kabarinsa yake la yughni hadarun min qadar tsantseni da dabara ba zai baya maganin kaddara yayin da kake dabara wai don ka hana ma kanka kaddara don ka gudu daga kaddara dabarar shiga cikin kaddarar kake shi ya sa nan Allah maɗaukakin sarki yi musu raddi da wannan da wannan abin da wato ike nuna rashin imaninsu da kaddara domin yayin da abu ya faru yayin da abu ya faru ba a ijijaji da kaddara ka ce wato ba a yin lau a ce da kaza ya faru da kaza ya faru ba a yin wannan kamar yadda za mu gani a cikin ayar da za ta zo nan gaba Allah ta'ala ya ce wal yabtali Allahu ma fi sudurikum domin Allah ya jarabci abin da ke cikin zuka ke cikin kirazanku wato irin abin da kuke sakawa a cikin kirazanku Allah ya muku jarabawa da su domin ya bayyana ya gani me yake shiga me kuke sakawa a cikin zuciyarku alhairi ne ko sharri wal yumahhisa ma fi qulubikum kuma domin Allah ya tantance abin da ke cikin zukatanku masu mummunan zato su bayyana masu kyakkyawan zato masu gaskiyar imani su masu bayyana wallahu alimun bi zati sudur Allah masani da abin da ke gudana a cikin zukata yana daga cikin sanin Allah da abin da ke gudana a cikin zukata sai Allah ya kawo abin da zai yi jarrabawa da shi domin ya bayyana abubuwan da mutane suka kulle a cikin zuciyarsu shi yasa ne ake cewa munafukai suna bayyana daga wato abubuwan da daga wato su fitar bakinsu domin dama abin da sauƙulla a cikin zuciya su to sai Allah ya kawo wani abu da za su so masu fitar baki kaga suna sakin maganganu ni miyagu kaga suna sakin wannan an ce mu'tib ibn shuqayr shine aka ji shi yana wannan magana aka ji yana cewa halala min al-amri min shay'in لو كان لنا من al'amri من شيء ما qutilna hahuna sai gashi Allah madaukakin sarki ya zo ya tona asirin su yace Allah madaukakin sarki shine masanin abin da ke cikin zukata dan haka sai ya kawo da abu na jarabawa wanda zai zamanto ya bayyana irin waɗannan miyagun abubuwa don haka kamata yi ka sanar da Allah gaskiya ka sanar da Allah gaskiya da alkhairi a cikin zuciyarka sai ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya yi ta'amuli tare da kai na alkhairi Allah maɗaukakin sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito cewa Allah yana cewa ana inda wanne abdi bi na bi ma sha ni ina cikin zato na da bawana ina cikin zaton bawana da ni dan haka duk abin da zai zato da ni ya yi zato da ni in kai zaton alkhairi da Allah haka za ka same shi in kana zaton cewa Allah zai cika alkawarinsa da ya yi muminai kuma kai muminin ne Allah zai cika maka alkawarinsa in kana kyakkyawan zato cewa Allah ba zai tabar da kai ba Allah ba zai tabar da kai ba kana ta addu'a ka san cewa Allah zai amsa addu'a ka Allah zai amsa addu'a kana neman gafara kana zaton cewa Allah ba zai kyale ka ba sai ya gafarta maka zunuban ka zai gafarta maka zunuban ka amma yayin da kake yi baka kyakkyawan zato ga Allah hmm. kana yi kana cewa ai watakila ma al'amarin sai dai a yi dan dai an ce ai to in ka ce in kai wannan to haka ka za ka samu Allah maɗaukakin sarki da aka ka kyautar zato ga Allah maɗaukakin sarki na'am إن الذين تولوا منكم إنما الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم innal ladina tawallaw minkum hakika waɗanda suka juya baya daga cikin ku suka gudu daga wajen yaƙi annabi yana kiransu, sallallahu alaihi wasallam amma ba su juyo ba suka gudu maltaƙar jama'a ne a ranar da jama'u guda biyu suka haɗu jama'ar musulmi da jama'ar mushrikai inna Zallahu ash-shaytan ne ya zamar da su shaytan ne ya ɗauke su akan yin wannan bi ba'dhi ma saboda wato mummunansa saboda mummunan saboda sashen abin da suka kasance sun tsorurta saboda sashen ayyukansu wato mummunan aiki shine yake kai mutum ya zuwa ga shaɗin ya sallada a kansa sashen abin da suka aikata shine ya sanya su wannan abin ya faru gare su walaƙad afa Allahu anhu amma haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya musu afuwa duk waɗanda suka yi wannan kuskuren a yakin Uhud Allah ya musu afuwa wallahi inna Allah ghafurun halim Allah ne gafara ne yana daga cikin gafararsa shine ya musu muwafaka masu istighfari sai istighfari wanda kuma ba za su yi istighfari ba masu istighfari sai istighfari da kuma ya jarabce su da musiba wanda ya saukar musu wanda suka ɗanɗana zafinta da zafin wannan musibar sai Allah ya yafe musu zunubansu halil Allah mai hakuri ne baya gaggawar ukuba ga mutane sai ya saurara domin mai tuba ya tuba ba zai zama tokan cewa mutum ya halaka a wajen Allah ba sai wanda yake dama halakakke ne wannan ya nuna wato muhimmancin aiki aiki idan kai aiki nagari to wannan zai zama to maka tsari daga kai da shaidan mummunan aiki kuwa shi ne zai sanya shaidan ya sallala a kanka shi ya sa ne alhafiz ibn rajab yake cewa ba a wato ba a maganar ba a camfi da zamani ba a camfi da wuri wato bigire ba bigire ne zai kawo maka sharri ba zai kawo maka rashin sa'a ba zamani ne zai kawo maka rashin sa'a ba babu wani wai ko wata laraba gana ko makamancin wannan abin da yake zai kawo maka rashin sa'a da rashin dacewa mummunan aikin Kuma yadda abin da zai kawo maka dacewa da rahamar Allah da samun biyan bukata kyakkyawan aikin ka kaga Allah ta'ala ya ce abin da ya faru ga waɗanda suka gudu Allah ya sallata shaidan a kansu ya zamar da su har suka yi wannan aiki bi ba'd ma kasabu saboda sashin abin da suka tsororta Da haka yayin da zaka ga wani abu mummuna ya same ka to ka san da abin da kai ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk abin da ya same ka na alkhairi kyakkyawa daga Allah ne falala ne abin da ku ya same ka mummuna to daga gare ka ne daga sashen abin da ka yi shine sai shaidan ya amfani da wannan ya sallado a kanka amma yayin da kai istiqama ka tsaya akan da'a to Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina ba ka da karfi akan su inji Allah ya ce mashi dan ba shi da karfi akan su dan haka al-imam ibn al-qayyim yake cewa fa amanul abdi tasuquhu qasran ila muktabaha min al-khair wal shar ayyukan bawa sune suke kora shi karfi da yaji ya zuwa ga abin da suke hukuntawa in ma na alkhairi wa in ma na shirri wal Abdullahi ya shi ko bawa baya sanin wannan aw yashkuru wa ta'ama, ko kuma yana ji din amma kuma ya makance fa firarul insani min aduwihi wa huwa yutiquhu ma huwa bijundin min amalihi kaga mutum ya gudu daga daga abokin sa tare da cewa zai iya fuskantar sa to ba wani abu ne ya sanya ba sai dai wato ya samu runduna ne daga aikinsa da suke sanya shi suke taimaka ma abokin gaban a kansa ba aka hula hu shaiɓan wasu hu bihi shaiɗan ne ya turo masa kuma ya zamar da shi a kansa sannan allah ta'ala ya ce ya yi musu afuwa ai wato saboda nadamar da suka yi akan wannan gudun da suka yi wanda bai kasance kan munafunci ba amma wanda suke munafukai su ba su ga cikin wannan ba munafikai ba su shiga cikin wannan ba tunda Allah ya ce wallahu bi fadlin alal mu'minin Allah ma abucin falala ne ga mu'minai su ka munafikai ba sa cikin mu'minai wannan afuwar da Allah ta'ala yi ba ta haɗa munafikai ba domin su ba sa cikin mu'minai inna Allah ghafurun halim Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai Allah madaukakin sarki yana hakuri ga halittarsa ya yafe musu ba inda Allah zai kama mutane daga dukkan kowane kankanin abu da suka yi da babu wanda zai saura a bayan ƙasa ya zauna lafiya amma Allah maɗaukakin sarki mai yawan haƙuri ne Allah ya yafe mana يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمه لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوان دفك إيماني la kallabi na kafaru kada ku zamanto tamkar waɗanda suka kafirta wato kada ku bi abinda munafukai waɗanda ba su ba masu gaskiyar imani ba da kuma ƴan uwansu kafirai suke faɗa wa qalu li ikhwanihim kafiran da suke ce ma ƴan uwansu idza darabu fil ard yayin da suke tafiya a bayan ƙasa domin tijara ko domin wata safara aw kanu guzzan ko suka fita yaki in wannan tafiyar ta sa suka suka halaka suka mutu sai ka ji suna cewa 'Laukano, inda na, mamatu,' da sun kasance a wajenmu ba su fita tafiyar ba ko ba su fita yakin ba mamatu, da ba za su mutu ba wa ma kucilu da ba za a kashe su ba liyata'ala Allahu zalika hasratan fi qulubihim suna faɗan haka ne domin wannan ya sanya Allah ya sanya shi zaman wato domin Allah ya sanya nadama a cikin zukatansu wato kada ku zamanto waɗanda za ku rinka faɗan magana da za ta kai zuwa ga fushin Allah domin irin wannan magana da take nuna inkari akan kaddara da rashin sallama ma kaddara magana ce da Allah baya su kafirai su ne suke wannan wanda ba su imani da kaddara ba wato idan munafukai suna cewa da mun kun zauna a gida da mun zauna a gida ba mu fita yakin ba da ba a kashe mu ba hmm? da ba a kashe mu ba to shi ne Allah ta'ala yake cewa kada ku ku zamanto tamkar su domin ana faɗan wannan ne domin a karya gwiwar mutane shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya amfani da wannan uslubin na lau amfani da da na sani Allah ta'ala ya ce wallahu yuhyi wa yumiit Allah shi ne yake rayarwa shi ne yake matarwa don haka ku imani da kaddara ba wanda zai mutu sai kaddara sai ya zo ba wanda zai rayu sai idan Allah ne ya rayar da shi sababi baya sanya mutuwa baya kawo mutuwa ba kuma ya jinkirta ta kamar yadda rashin riko da sababi ba shi ne ke kawo mutuwa ba ko ya jinkirta ta Allah ne wallahu yuhyi wa yumi Allah shi ne yake rayarwa shi ne yake matarwa wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minul yi hairun wa ahabbu ilallahi min al da'if mumini karkarfa ya fi soyuwa ga Allah ya fi kuma fi ya fi a wajen Allah bisa mumini mai rauni wa fi kullin hair amma a kowannensu akwai alkhair da mai raunin da karkarfar dukkansu mutanen kirki ne Allah na son su mumine ne amma mai karfin ya fi soyuwa a wajen Allah bisa mai rauni yace ihris ala ma yanfa'uka kayi kwaɗayin abin da zai amfane ka wala ta'jaz kada ka gajiya wala ta li shay'in asabar law anni fa'altu kaza kana kada wa kada, fa inna law taftahu amala shaytan walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al kada ka farkace idan wani abu ya same ka da nayi kaza da kaza da kaza da kaza ne zai faru domin yin wannan lau cewa da na yi kaza ko da kaza ya faru shine yake buɗe aikin shaitan sai dai ka ce qaddarallah qaddarallah Allah ya kaddara wannan abu wa ma sha'a fa'al abinda Allah ya nufa shine shine Allah yake aikatawa wato yayin da abu ya faru lokacin za zo ka kawo batun kaddara ka tabbatar da ka da kaddara amma yayin da abu ya riga ya faru ka so duban asuba, to wannan shine zai warware maka imani da kaddara yanzu su waɗannan munafukai suna ganin cewar fitar da aka zuwa yakin uhud wanda suka fita aka kashe su su ne suka je suka kai kansu da sun zauna a gida ba su je yakin ba ai kaga da ba abin da zai same su to shine Allah ta'ala ya ce ai Allah ne yake rayarwa Allah ne yake kashewa kamar yadda ya ce a waccan ayar qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihim alqatl ila mabajihim da kuna zaune a gida Allah ya rubuta ma mutum sai ya mutu da haka Allah zai tunkuɗo ƙiyarsa ya zo inda za a kashe shi ya zo a kashe shi duk wanda yake tunani a cikin rayuwa zai ga wannan duk wanda yake tunani a cikin rayuwa zai ga wannan kuma lallai mumini ya rinka izina ya rinka ibra da irin wannan domin ya daɗa ƙara ƙarfafa imaninsa ta ƙaddara munafukai sai suka rinka kallon asbabu sababin da ya kai ya zuwa ga kisa ya zuwa ga abin da ya faru to idan abu ya riga ya faru ba a duban sababi sai a duba hukuncin Allah kawai Allah ne ya hukunta Allah ne ya hukunta saboda haka ba lokacin da zaka ce da nayi dabara kaza da nayi dabara kaza ba ko da a lokacin ne in kai wannan dabarar ga wannan kaddarar za ta kai domin abin da Allah madaukakin sarki ya kaddaro la mu'aqqiba al-hukmi babu mai canza hukuncin Allah dole sai ya faru wallahu bima ta'maluna basir Allah ne gani ne ga abin da kuke aikatawa wala in qutiltum fi sabilillah to wai da ma suke aibata ku akan an kashe ku a tafarkin Allah suna ganin ita ce musibar da babu kamarta wala in qutiltum fi sabilillah da in kuma an kashe ku domin ɗaukaka addinin Allah aw mutum ko kun mutu akan tafarkin ɗaukaka addinin Allah la maghfiratun min Allah wa rahmatun khairun mimma yajma'un wallahi da gafara daga Allah da rahama daga gare shi ta fi alkhairi a gare ku ku muminai daga abin da suke tarawa na duniya menene za ka samu bayan inda an jinkirta maka ɗin ba a kashe kafi sabilillahi ba ka ƙara noma ma'adudai na abinci ka ƙara sababbin tufafi ka ƙara wani auren ko kuma baka yi auren baka sake samun matar to abinda Allah yake ba mu shuhada za ka kamanta shi da wannan shahidi fa daga ya mutu daga ya mutu aljanna yake tafiya ba zai zaman kabari ba daga ya mutu aljanna yake tafiya cin abincin aljanna yake abincin aljanna ne za ka kamanta shi da wannan abincin da zai sanya maka magwas ko ya sanya maka diabetes ko ya sanya maka hypertension to shi ne nan Allah ya yake Allah mafiratun min Allah abinda yake ma gafara ne daga Allah Allah ya ce ya yafe maka da kuma rahama daga Allah shi ne arzikin da Allah yake bayarwa a cikin aljanna Allah ta'ala yana da rahama ya kasa rahamarsa kashi ɗari guda ɗaya ita ce yake take yawo a nan rayuwar duniya duk abincin nan mai daɗi da duk jin daɗi da farin ciki da ake a duniya daga rahama ɗaya ce ta Allah guda tara tana lahira ita ce a aljanna to wannan rahmar ce za a kamanta ta da abin da mutane suke da abin da ake tarawa saboda haka na menene za a yi shagube ga waɗanda suka mutu fi sabilillah har a rinka cewa ina ku ne ai kuka je kuka fita da kun zauna da ku mutu ba to in sun mutu sai ne la maghfiratun min Allah wa rahmatun khairun mimma yajma'un nan sai aka kaddamar da wala in qutiltum fi sabilillah saboda matsayin kisa a kashe mutum a tafarkin Allah shi aka fara kaddamar A mutum ko kuma ba a kashe ku ba amma dai kun dage akan tafarkin Allah har mutuwa ta zo ta same ku duk wanda ya tsaya akan tafarkin Allah ko an kashe shi ko kuma ma ya je ya mutu ba a tafarkin yakin ba amma dai yana nan tsaye akan tafarkin Allah zai haɗu da wannan gafara ta Allah da wannan rahama ta Allah sannan Allah ya ce wala in mutum aw qutiltum la ila Allah tuhsharun idan ma kun mutu ba a tafarkin Allah ba ko a wace hanya ce kuka mutu A qutiltum ko aka kashe ku ko a wajen jihadin ne ko ba a wajen jihadin bane aka kashe ku la'ilan lahi Allah tuhsharu ai ga Allah za ku koma so da haka ina amfanin gudu in dai ba ga Allah ba in za ka yi gudu ka gudu ga Allah amma ina amfanin gudu bayan kuma gudun ba wajen Allah zai kai ka ba bayan kuma ka san karshen tafiyar zuwa ga Allah din ce ko ina dai ka je sai ka mutu in kuma ka mutu in kuma ka riga ka mutu din nan wajen Allah za ka tafi saboda haka gara ba ka sanya gudunka ya zuwa ga Allah wannan kwadaitar da mumine ake kan cewa to ku gudu a cikin kowane hali ku gudu ya zuwa ga Allah ta hanyar jaddada imani da karfafa aqidar tauhidi da imani da kaddara a cikin zukatanku kan cewa la yusibuna illa ma Allah lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana imani da kaddara ɗan uwa musulmi yana ɗaya daga cikin matakin yana ɗaya daga cikin asasin imani imanin mutum ba zai cika ba imanin mutum ba zai inganta ba sai ya yi imani da kaddara cewa babu abin da zai ya san cewar babu abin da zai same shi na alkhairi sai abin da Allah ya rubuta masa ba abin da zai same shi na sharri sai abin da Allah ta'ala ya rubuta masa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf an riga an ɗauke alƙalman da suka yi rubutun abin da zai samu mutum kuma takaddun da ake rubutu sun riga sun bushe saboda haka lallai wato mutum yake ya kiyayi bakinsa domin da baki ne mutum zai fada cikin irin wannan da baki ne za ka ga mutum ya je ya yi wasu utar baki ya faɗo ta kalma ta fushin Allah baraka wa ta'ala Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutum yakan yi furci da kalma ta fushin Allah ta jefa shi a cikin wutar jahannama ya zuwa ga inda baya Allah ne kada ya san inda za ta kai shi ko mutum yakan faɗi kalma ɗaya ta yardar Allah ta tsilla shi zuwa ga matsayi a cikin aljanna na yardar Allah wanda Allah ne kaɗai san iya inda za ta kai shi saboda haka mu kiyaye harshen mu kiyaye harshen da magana irin ta kafirai da magana irin ta wanda ba ta wanda ba su yi imani ba sau da yawa idan musibu sun faru idan fitinu sun faru idan wani abu idan wata jarabawa ta hau kan musulmi a cikin al'umma musamman mu a wannan zamanin da ake da kafofin yada labarai sau da yawa musulmi za ka rinka karanta maganganu na guba sawa'un a cikin jarida ko ka ji a kafofin yada labarai ana faɗa waɗanda yake maganar magana ce ta kafirci ta rashin imani da ƙaddara ta rashin imani da sifofin Allah da kuma wato allantarsa makasudin irin wannan magana shine a raunar ma maka imani kai ma ka ari irin kai ma ka dauki ka ari irin uslubin maganar su kai ka halaka kamar yadda suka halaka saboda haka Allah yake gargadin mu kada mu zamanto tamkar su kada mu zamanto tamkar kafirai da suke irin wannan Allah madaukakin sarki ya karfafa imanin Allah ya haskaka basirar mu Allah ya tabbatar da dugadugan mu Allah ya ba mu haƙuri akan bin Allah ya ba mu haƙuri akan barin sabansa ya ba mu haƙuri akan dukkan jarabawa da zai mana ya mana afuwa da afiya da dukkan bala'i a cikin addinin mu da rayuwar mu ta duniya da kuma lahirar mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في أسمائنا اللهم آتنا في أبصارنا اللهم آتنا في أبداننا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم آتنا في ديننا اللهم آتنا في دنيانا اللهم آتنا في أهالينا اللهم آتنا في أولادنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون